أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شاشدة بوتا رمضان هجرة من صلى الله عليه وسلم سنة دبو إيدا تاريخ إيدا أربعين شدة wanda ya daidai da biyar ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya ƙara kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci namu mai albarka na markar ikra a nan kwanan dawaki zariya domin ci gaba da karatun tafsirin na alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan wata mai alfarma na ramadan idan ban manta ba har yanzu muna cikin suratul an'am inda jiya muka tsaya akan aya ta tamanin da uku yau za mu tashi a kan aya ta tamanin da hudu inda ubangiji maɗaukaki ta saba'in da hudu kai mu tsaya a kan aya ta saba'in da uku yau za mu tashi aya ta saba'in da hudu inda allah madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Amen. madaukakin sarki yace wa in qala ibrahim li abihi kuma ka yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace wa babansa a atattakhizu asnaman aliha yanzu za ka rigi gumaka zama alloli Baban bauta inni araka wa qaumaka lalle ni ina ganin ka tare da mutanenka fi balalin mubin a cikin bata mabayyani wa kazalika nuri ibrahim malakutar samawati wal ardh kuma haka da haka ne muka nuna wa annabi ibrahim mulkin sammai da kasai wal yakuna min al domin ya kasance daga cikin waɗanda suke da yaqini Allah madaukakin sarki anan ya faɗa mana kisa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake yaban shi yake girmama dangane da halin da'awa da yake yi akan tausiri kadai ta Allah da kuma hani ga shirka shi yasa annabi Ibrahim yake cewa id qala Ibrahim li abihi azara annabi Ibrahim yake cewa babansa azara atattakhidhu asnaman aliha ay yanzu zaka ka guma gumaka ta zama ababen bauta kuma bayan Allah wa'anda ba sa amfanarwa ba sa cutarwa babu wani al'amari da suke gudanarwa a hannunsu yanzu su za su zame ma ababen bauta inni araka wa qaumaka hakika ne ina gani kai da mutanenka kuna bin hanya ce wadda take fi balalin mubin hanya wadda take mabattaciya wadda take fatacciya kuma batan a bayyane yake wato kuna cikin rikitarwa kuna cikin ɗimuwar da ba ku shirya ba wajen bin wannan hanya ba abin da yake jawa wannan ko mutum ya ɗauki wani Allah ya zama abun bautarsa sai jahilci da bata mabayyani domin duk wani ma'abucin hankali lafiyayye ba zai ɗauki wani Allah ya zama shi ne abun bauta da haka ba su cancanta a bautata musu ba da haka barin bautarsu da saba musu shine abin da ya fi domin ba sa azurtawa ba sa gudanar da al'amura haka annabi ibrahim ya faɗa mahaifinsa azara yake mashi da'awa ta tauhidi Allah madaukakin sarki ya ba mu labari da yawa a cikin alkur'ani a cikin suratul maryam ya ce wadhkur fil kitabi ibrahim innahu na siddiqan najiya katina kuma katina labarin annabi ibrahim wanda muka ambace shi a cikin littafi domin shi ya zama annabi ne kuma mai gaskiya إذ قال لأبيه يا ma لم تعبد ما لا يسمع ولا yi ولا an kashe شيئا kaga annabi ibrahim ya yi wa babansa magana mai daɗi yayin da ya ce wa mahaifinsa ya abati ya babana wannan yake nuna kenan har yanzu annabi ibrahim yana girmama mahaifinsa yana nuna mushi ba matsayinsu ɗaya ba shi baba ne shi kuma annabi ibrahim ɗa ne da wannan firki mai kyau ko da ka ga mahaifanka a cikin abin da yake ba daidai ba to har yanzu suna nan ko da kuwa suna shirka wanda shine kwakwoluwan abin da yake ba daidai ba balle kuma abin da yake ƙasa da shirka za ka gaya musu magana ta ladin da biyayya da girmamawa domin su suka haife ka duk halin da suke ci. shi sa annabi ibrahim ya ce ya aba ya babana ta ya za ka rinka bautata abinda baya ji baya gani kuma ba zai wadatar da kai baya wadatarwa da komai wanda yake nuna duk wanda jinsa ba gamamme ba ne faɗaɗɗe ganinsa ba gamamme ba ne mai faɗi ko baya iya wadatar da wani abu bai cancanta a bautata mashi ba ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya ya babana wani ilimi ya zo mini wanda bai zo maka ba da haka ka bi in shiryar da kai hanya madaidaiciya ka ga ma ladabi ne bai ce ya babana jahili ne kai ni ne ilimi magana ta munana sai ce ilmi ilimi ya zo min wanda kai bai zo ma ba kaga wannan duk usulubi ne yake koya mana da da'awa bai ce mishi ba kai jahili ne ni ne mai ilimi don haka ka bi ni in shiryar da kai hanya madaidaiciya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani ashiya ya mahaifina kada ka bautata ma shaytan ashe bin kiran wani Allah gumaka ko dukkan wani abu wanda ba Allah ba bautar shaitan ce domin shaitan ne yake sawa yake zigawa ala kaga wani arajibun anta an ali ya ibrahim la illam tantahi la arjumanna wa hajurni jalila wa hajurni maliya yace ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman fatakuna lishaytan waliya ya babana ina jin tsoron kowane azaba ta shafe ka daga wajen ubangiji wanda ya tashi ko mai jin kai mai rahma kaga anan ya ƙara jawo hankalinsa kada azaba ta same shi kuma ya faɗawa wanda zai azabtar da shi ɗin nan fa mai rahma ne mai jin kai ne ba azaba yake so yawa bayansa ba in kaga yawa mutum bayi azaba to su suka ja fatakuna lishaitani Waliyya sai ka zama kuma majibancin al'amarin ke zama shaitan wannan dai almakasud a gun annabi ibrahim yana yi wa babansa wa'azi dangane da yake bautar gumaka kuma yana jawo hankalinsa a kai shi yasa a wata ayar annabi ibrahim ya nuna kamar wannan kala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi Inna innahu kana bi hafiya aminci ya tabbata a gare ka ya babana da sannu zan nema ma gafarar ubangiji kaga annabi ibrahim ya kasance yana nema wa babansa gafara har lokacin rayuwarsa domin lokacin da mutum yake da raye yake raye kana da hof tabbacin zai iya tuba ya bar abin da to annabi ibrahim ya kasance yana ta nema maka gafara yayin da yake rayu amma yayin da ya mutu yana shirka to annabi ibrahim ya bayyana a gare shi shi wannan makiyin ubangiji ne sai dai na nema mushi gafara kuma ya barranta da shi shi yasa Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya yace ko istighfarin kuma ko da istighfarin da annabi ibrahim ya kasance yana yi wa mahaifinsa ba kunin abu bane face alkawarin da ya yi sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to shine amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ta bayyana makin Allah ne tunda ya mutu yana shirka bai tuba tabarra amin nabi ibrahim ya barrata ya barbanta da shi inna ibrahim la awwahun halim lalle ubangiji Nabi ibrahim mai yawan komawa ga Allah ne ko mai hakuri ne da bautar Allah kaga wannan yake nuna cewa mahaifinka yayin da yake da rayu za ka yi ta kiransa zuwa ga addini madaidaici da gaskiyar da ya saba mata in ya saba mata in ko baya son addini na dini kiran kuma ya zama da cikin ladabi da kuma roƙon Allah Allah ya shiryar da shi da nema masa gafara amma yayin da ya mutu yana kafiri ko yana shirka to kuma wannan zaka barrata da shi domin bai dacewa da musulmi ya rinka nemawa kafiri gafara a wajen Allah wanda ya mutu yana shirka yana kafirci shi yasa annabi ibrahim a hadisi ingantacce ya haɗu da babansa azara ranar tashin alkiyama azara yake cewa annabi ibrahim ya ɗana yau ba zan saba ma ba to kuma bai san dafa a rika kare ba annabi ibrahim ya ce ya rabbi kamun alkawari ba za ka tozartar da ni ba wala yau yawma tub'athun kuma kace ka karba mu addu'o'in da annabi ibrahim ya yi ga manzo Allah sallallahu alaihi da Allah madaukakin sarki sanda ce ya Allah kada ka tuzar da ranar tashin alkiyama kuma Allah ya karba to annabi ibrahim ya ce ya Allah wata irin tuzartarwa ce da ta fita kamisan tadda babana da gare ni ya Allah ce ya ibrahim kallina domin yanzu ba wani magana wannan ba tozartarwa ce a wajen Allah ba ya mutu yana shirka ba yadda za a yi shiga aljanna sai aka yi wurgi da shi a cikin wuta yana kallo aka kama kafafunsa aka wurga shi cikin wuta to kaga wanda yake nuna hadarin mutum yana mutu ya mutu yana kafirci ko yana shirka ko yana munafici to bayan Allah madaukakin sarki sai ci gaba da bamu labarin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yadda dalilai suka bayyana a gare shi yace wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi haka ne muka nuna wa ibrahim da yace wa kadhalika kuma lokacin da muka yi tawfiqi ga annabi ibrahim akan da'awa muka ta datar da shi akan da'awa nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi sai muka nuna wa annabi ibrahima mulkin sammai da kasai domin ya gani da idan da ƙuruku ya zamanto ya samu dalili yankacce ya samu hujja wadda take mai ƙarfi aka nuna mushi domin idan ana abu na nazariyar theory ana faɗa ma ana faɗa ma ka yi imani ka yarda amma ka ga abu practical practically ka gan shi ilman da ɗan idanka to wannan ya fi tabbatar da yaƙini sakankan cewa shi yasa ya ce wal yakuna min al muqinin da sababin wannan dalilan da muka nuna mushi sai ya samu yaƙini da ilimi cikakke dalilai sun bayyana a gare shi a kan kaɗaici ubangiji maɗaukakin sarki wajen mulkinsa da kuma allantakarsa da juya al'amuransa an nuna wa annabi ibrahim dukkan halittun da suke sama da halittun da suke ƙasa da yadda allah yake juya al'amarinsu wasu malaman tafsiri suna cewa annabi ibrahim an ce ya ɗaga kansa sai ya hango har sama ta bakwai yadda yake wannan bai tabbata ba a intantacciyar magana amma malaman tafsiri suna kawo shi cewa ya daga kai haka ya kalla har sama nan bakwai almuhim dai an nuna annabi ibrahim kamar yadda Allah ya ce kulin zuru ma za ta samawati wal ard ka kalli abin da yake cikin sammai da kasai kullum Allah yana faɗa domin wanda yana ƙara in kai ilimin sama kaga ilimin ƙasa yana ƙara yakini me yasa kaga wanda suka je wajen duniyar wata suka karanci ilimin sararin samaniya da ilimin biology da ilimin astronomy da duk suka karanta wannan ilimin in suka yi imani imaninsu ya fi ƙarfi da yawa daga jikinsu suka musulunta so da suna ganin malakutar samawati wal ardu halittu a cikin sammai da ƙarfe da yadda abubuwa suke yi a falam yaro ila ma baina aidihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal Allah kullum yake cewa bayanin ba za ku ga abin da yake gaban ku da bayan ku ba na abin da yake cikin sammai da kasai in nasha nakhsif bihim al-arda aw nusqit alaihim kisafan min sama inna fi zalika la'ayatan li kulli abdin munib yace waɗannan abubuwan in muka so yanzu sai mu yi girgizar ƙasa mu nitsar da ku ko kuma gabaki ɗaya mu yanko sama ta faɗo shikenan an gama ba ma sama ta faɗo ba tauraro ɗaya daga cikin dubunnan tauraron nan da kuke gani a sama in ɗaya aka yanko shi ya faɗo zai ƙone duniya ki ɗaya toye duk ruwan da yake duniya duk abin da yake duniya sai ya ƙone tauraro ɗaya nan da kuke hangowa a nisan duniyan nan da kake ganinsa domin girman shi guda ɗaya ya linka girman duniya su wajen dubu uku tauraro guda ɗaya ɗin nan domin kai abin da za ka iya a hankalce ma kana da hankali za ka gane jirgin sama sabin ko sabin ƙaton jirgi idan ya tafi can sama ya kake kallonsa za ka kallonsa haka ko ƙadangare bai kai ba to shi fa bai kai ɗaya bisa ɗarin inda tauraro yake ba bai kai ɗaya bisa dubun ma inda tauraro yake ba amma kake hango tauraron har ya haske ka ga hasken guda ɗaya in aka ce mala'ika ballo shi ya ballo duk mun tashi daga aiki amma ka zo ni ja'iri yana cewa wallahi ko sama da ƙasa za ta haɗu kawai tsaba taurin kai da rigima ko sama da ƙasa ana ɗan girgiza shi zai fita da gudu ya rinka ihu to duk wannan su ne malakutar samawati wal ardi yasa masu irin wannan ilimin to suke da yaƙini suke da imani wannan harkar ba ta ɗan adam ba ce ba domin su sun kai ilimin da suka san duk wani ɗaka ta ɗan adam duk abin da ɗan adam zai iya sun iya su ne ƙwararren ilimin da suka kai har suka tafi sama suka wuce suka je duniyar wata to me za wani ɗan adam ne kuma a ƙasa da ya kai su to amma suka je suka gano abin da yake kasa ma ba komai a kai abin da yake sama kuma sun san daga nan ma aiki ne to wannan dai yana kare ne. sai Allah ya ce falamma janna alaihi al-layl ai yayin da dare ya lullube annabi Ibrahim ra'a kaukaba sai annabi Ibrahim ya ga taurari qala hadha rabbi sai ce wannan ubangiji na ne falamma afala yayin da kuma dare ya tafi ai gaba tauraro ya bace la ushibbul afili sai ce gaskiya ni ba na son wanda yake bata domin ni na san ubangiji na ubangijin da ya kamata in bautawa shine dawwamanni Na dimin da'iba ma yanzu da daddare ga shi na ga tauraro kuma yanzu ya tafi to in matsala ta kama ni da daddare da rana baya na to wa zan kira falamma ra alqamar bazigan yayin da ya ga wata kuma ya hudu to tabbas

janna alaihi lailu ra'a kaukaba yayin dare ya lullube shi sai ga tauraru qala hada rabbi sai ce wannan ne ubangiji na falamma afala qala la uhibbul adilin yayin da ta bace tauraro ya bace sai yace ni ba na son waɗanda abubuwan da yake gushewa yake bacewa yake tafiya falamma ra'a al-qamara baziban kuma yayin da ya ga wata ya hudo qala hadha rabbi sai ce wannan ne ubangiji na falamma afala yayin da shi ma ya tafi qala la in lam yahdini rabbi yace lalle idan ubangiji na bai shiryar da ni ba la akunanna min alqawmi dallin zan kasance cikin mutanen da suke basantu falamma ra'a ash-shamsa bazighatan yayin da ya ga rana ta hudo da ƙarfinta qala hadha rabbi hadha akbar yace wannan shine ubangiji na domin wannan ya fi wata girma ya fi tauraro girma falamma afala yayin da ita kuma rana ita ma ta faɗi Ƙala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun sai ce ya ku mutane na hakika ne na barranta da abin da kuke yin shirka da shi inni wajjahtu wajhiya lalle ni na fuskantar da fuskata ta, fatara samawati wal ardi lillazi fatara samawati wal ga wannan wanda ya kirkiri sammai halittarsu da ƙasai, hanifan kuma ina mai kaɗaita shi a addini bana karkata ga shirka wa ma ana minal mushriki ko ban kasance daga cikin mushrikai ba annabi ibrahimu anan falamma janna alaihi lailu yayin da duhun dare ya yi ya ga wannan taurarin sun haska to kuma sai ya ce wannan shi ne ubangiji na falamma afala qala la uhibbu al yayin da ya buya suka tafi sai ya ce ba na son wa'anda suke tafiya to falamma ra'al qamara baziban haka ma yayin da ya ga wata ya hudu sai ce haza rabbi wannan ubangiji na ne falamma asala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhalin ya tabbatar da cewa to yana cikin wani halin da idan ubangiji madaukakin sarki bai kawo mishi dauki ba ya shiryar da shi lalle zai kasance daga cikin batattu kin ga ya ga tauraro ya ɓace ya ga wata wanda ya fi tauraro haske ya saba mishi to ma shi ma dai dukkan wajja ce ya ɓace to kuma yayin da waye shegari sai ga rana ta fito kuma akbar ya ce wannan ita ce tafi girma tafi girma akan tauraru da wata ba ta fi komai girma ba to ita ma kuma tafiya ta yi tafiya ita ma ta faɗi ta shuɗi ƙala ya ƙauni inni bari ummin masu shirku sai ya ce ya ku mutane na ni lalle ni na barranta da abin da kuka sanance kuna haɗa wani da Allah subhanahu wa wato ba ni ba duk abin da ake bautata ma wani koma bayan Allah na barranta da ni ba ni ba shi inni wajjahtu wajhi na fuskantar da fuskata wato ga Allah shi kadai na fuskance shi na juyawa duk abin da ba Allah baya ba wa ma ana minal mushriki kuma ni bana cikin mushrikai na kadai ce addini na ga Allah na kadai ce ibada ta ga Allah kuma ni bana cikin waɗanda take shirka ga ubangiji maɗaukakin sarki asali ma na barranta da su na miƙa kai da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki saboda hujjoji sun tabbatar min da cewa duk abin da kuke faɗa ɗin nan da duk abin da kuke bautata ɗin nan ba su cancanta a bautata musu ba domin akwai lokacin da ake neman su a rasa na fuskanta dalilin zai famarar samawati wal ardh fabarar samawa shine wanda ya halitti sammai kuma ya kirkira ba tare da ya ga irinsu ba kafin ya halitte su shine fabara in ka ce halaka ka halitti abu ka ga wani samfuri sai ka halitti irinsa amma a in aka ce fabara shai wato kai ka fara innovation ɗinsa ka fara ƙirƙirarsa wanda da ba ya da misali a baya to Allah babu misalin sammai babu misalin ƙarsai ƙasai shi yake kero su hanifan ai hali na ina cikin hali mai ƙaƙƙe ban karkata zuwa shirka ba na karkata zuwa tauhidi shi yasa yake wa ma ana minal mushriki ban kasance daga cikin mushrikai ba wannan ayoyin da annabi ibrahim ya ce malamai sun yi ta saɓani a kan shi shin mukami ne na munazara wanda yake tattaunawa tare da shi da mutanen shi ko mukami ne na nazar a lokacin ƙuruciyarsa idan aka ce matsayi ne na nazar a lokacin ƙuruciyarsa wato abinda ake nufi a lokacin yana neman wa zai bautatawa Allah ya zai me zai bautata me zai yi wa bauta to garin binciken wanda zai yi bauta shine ya nufi wata ya nufi kai tauraro ya nufi wata ya nufi rana sannan daga ƙarshe ya gane ubangiji maɗaukacin sarki to wannan shine to amma da yawa da zuciya cewa malamin sai falaisa alaihi dalilu kai babu dalili kwata-kwata akan wannan ayoyin alkur'ani ma sun mai da wannan ra'ayi domin ai daga sama ga hitan Allah ya ce wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin ya samu yaqini to ta yaya zai rika neman abun bauta bayan an nuna mishi halittun samai da kasai wannan ya faru akan ya samu yaƙini to tunda ya samu wannan yaƙinin ta yaya kuma zai rika neman abun bauta bayan ya samu ya sakankance an nuna mishi irin da muzu ya ga halittun Allah sannan Allah ya ce walaqad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin Allah madaukakin sarki yace walaqad ataina ibrahima rushdahu min qablu Haƙiƙa mun baiwa annabi ibrahim shiriyarsa min qablu ai kafin mu aiko shi annabta wato yana nan akan shiriya Allah ya ba shi shiriya wannan kenan yake nufi ba wai annabi ibrahim ba yana binciken waye Allah ne abun bauta har ya to wannan zai bayu akan wal haqqu Annabi ibrahim kana fi hadha maqam munaziran da shi yasa Ibn kathir yace abin da yake gaskiya wannan maqamul munazara ne yana jayayya yana tattauna da su faɗi in yana so ya kai su wajen bautar Allah da dalili sai zaman to ne falam falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala a hadha rabbi yasa suka ce akwai hamzatul istisham wanda aka goge yayin da dare ya lullube annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ce a haza rabbi shin wannan ne ubangiji na falamma afala qala la uhibbul afili wannan kuma wasu suka ce abinda ake nufi kenan ko kuma a haza rabbi fi za'mikum wa i'tiqadikum wannan shine ubangiji na a riyayen ku. to kaga wannan dalili na uku kenan to dalili na biyu da na uku nan shi ya fi da tabbaci imma dai ka ce munazara yake cewa kamar yana cewa yana so ya ƙure su ya zo ya ce ya tara su wata ya tauraro ya fito ya ce wannan ubangiji na ne domin shi suke bautatawa sai a ya samu shi ma ya zo yana bautata abin da suke bautata alhamdulillah to kuma sai sai a ah, to ai gashi yanzu ya bushe kai ni ba bana son gushashe to yanzu wanda zai bace kuma in matsala ta same mu ya bace ya za mu kira shi kaga wannan zai sa a hankali su tunani eh masu bautar tauraro su ce eh fa haka ne to dan ni yana Allah kuma ake wani lokaci ake neman sa a rasa ina yake to ai bai kamata a bautata mushi ba su ma masu bautar wata lokacin bautar wata ya ce ha zarar masu bautar wata za su ce eh namu ne gashi ya zo bautar wata to wata ma ya ɓace sai ce kai shi ma wannan watan ya ɓace fa don haka bai cancanta a ta mushi ba tunda ya taho gashi ya ɓace bai cancanta ya zama abun bauta ba shi ma kenan akwai wanda yake juya shi to yayin da masu bautar rana kuma suka zo ya ga bautar ya ga rana ta fito da ƙarfinta ya ce a wannan ita ce babba ta fi watan can ma ma da Allah kuma ta fi tauraron nan da haka ita ce abun bauta to ita ma yayin da ta tafi kuma sai ta ɓace sai tabbatar musu da dalili to ita ma fa ba abun bauta ba ce ba don haka sai ce ya kaumi inni ma ta shirku ya ku mutane ba ni na ranta. imma da waɗannan gumakan da kuka haƙa a matsayin mala'iku kuke bautata musu domin za su cece ku a wajen Allah ko kuma waɗanda ku suke bautar tauraru ko kuma waɗanda taurari ko kuma waɗanda suka bautar wata ko wanda suke bautar rana duk wannan ni na barranta da su gabaki daya ni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan da haka ma ana nuna ni ina bauta wanda ya halicci waɗannan ababen gabaki daya wanda ya kirkire su wanda yake juya su wanda a hannunsa duk mulkin komai yake to a shi nake bautatawa kaga wannan ya ya ya tabbatar da cewa ubangiji madaukakin sarki ya nuna wa annabi ibrahim hanyoyin da zai bi har ya jawo mutanensa ta hikima a hankalce a dalilance yadda za su gane waɗannan abubuwan da suke bautatawa ba ababen bauta ba ne ba kwata-kwata to kuma duk ubangiji madaukakin sarki yana nuna mana nan uslubin tattauna da mutane da uslubin da da zai bi wajen tabbatar da gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وحاجه قومه قال أتحاجه ubangiji madaukakin sarki ya ce wa hajjahu qaumu kuma sai mutanansa suka yi jayayya da shi suka yi sa'in sa suka yi fada in fada qala sai annabi ibrahim ya ce atuhajjuni shin yanzu za ku rinka jayayya da ni filla a cikin lamarin Allah wa kad hadani kuma Allah ya riga ya shiryar da ni wala a akhafu ma na bihi ni kuma bana jin tsoron duk abin da kuke shirka da shi illa an sha a rabbi shay'a sai dai abin da Allah ya ga dama ya so da wani abu wasi a rabbi kulla shay'in ilma lalle ilimin ubangiji na ya game komai da komai afala ta shin yanzu ba za ku yi tunani ba wa kaifa akafu ma ashraktu kuma ta yaya ni nan ji tsoron abin da kuke yin shirka da shi wala na annakum ashraktum billahi alhali ku ba kwa jin tsoron kuna shirka ga Allah malam yunazzil bihi alaikum sultani sultana akan abin da bai saukan muku da wani dalili ba na shi tarayya da shi fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn wani tawaga ce tsakanin ni da ku ya fi cancanta suka fi cancanta da aminci in kun kuntum alamu in kun kasance kun sani A nan annabi ibrahim Allah ya bamu labari jayayyar da ya da mutanensa wa hajjahu kauni. Allah yana bamu labari lokacin da mutanensa suka yi jayayya da shi akan tauhidi kuma yana munazara da su ta faɗa in faɗa shi yasa sai ce wa hajjahu qawmuhu ala atuhajjuni fillahi wa qad hadani ai babu wata fa'ida na jayayya da zan yi da ku har ku iya gamsar da ni in bautata wa wani Allah bayan ya bayyana a gare ni shirya ta zo domin duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirya ya kai wata ƙwaƙƙoluwar daraja ta yaƙini to shi da kansa zai kira mutane zuwa tauhidi da kaɗaita Allah akan abin da yake wannan yake nuna kenan ashe ya halatta a yi jayayya amma akan a akan hujja da dalili ya halatta ku tattauna da mutane ku yi muƙabala ku yi munazara ku yi jayayya a faɗa in faɗa domin ana so a tabbatar da gaskiya yasa domin Allah anan ya tabbatar wa hajjahu qaumuhu nabi ibrahim sun yi sa ya faɗa sun faɗa amma duk jayayyarsa za ta zamanto ba akan hujja ba ba akan dalili ba ba neman ɗaukakar gaskiya ba to wannan ba ta halanta ba ana so in za ka yi musu da mutum ka yi jayayya da shi ka buɗe basirarka na kana so ka fahimci gaskiyar da take wajen shi shi ma ya buɗe basirarsa yana so ya faɗi fahimci gaskiyar da take wajen ka yasa imamu shafi'i rahimahullah ce ban taba jayayya ko muƙabala da wani ba ba ce na yi raka'a bi na yi addu'a na ce ya Allah in gaskiya a hannunsa take Allah ka nuna mu haka ake so lokacin da kake tattauna da mutum ba ka riƙo ra'ayinka ba kawai duk dalilin da aka gaya ma ba za ka yarda ba duk ayar da aka jawo ma da hadisi sai ka mayar da ita saboda kana da wani ra'ayi so kake dole shi za a tabbatar to wannan duk wanda ka fahimce shi haka ko a kasuwa ko a wajen aiki ko a makota ko a majalisa haka yake to wannan zai da fa'idar kai jayayya da shi wanda ake jayayya da shi cewa wanda ya kankance cewa neman gaskiya yake ba musu yake ba da yawa daga cikin mutanen mu zaka ga munazarar da ake yi da su da jayayya kawai mutum ya rike ra'ayinsa shine gaskiya amma ka zo wata munazara da na gani a sudan tsakanin jam'iyyatul kitabu wa sunna da ansarus sunna kullum ina faɗarta ta burge ni kwarai da tadewa a sudan bayan zuba tun wajen 87 aka yi ta tun wajen 97 kai aka yi ta kaga tun wajen lokacin abata wajen shekara nawa talatin da wani abu da wucewa an yi munazara akan abubuwa da yawa amma ba a tashi daga munazaran ba kada bangare daya ya yarda da abin da daya ke cewa kuma a bainar jam'i mun taru mun fi dubu goma a filin don wasu a majiji ma suke kallo matar da ya buɗa ya na yarda na yi kuskure zan shafe abin da na rubuta a littafi a wannan gaba shi ma ɗaya ce na yarda na yi kuskure a wannan gaban da na yi ma raddi na ce daidai ce gaɓoɓi kaza da kaza da kaza kuma da kai baka gansu ba ni ba mu gansu ba to za mu ɗaga shi a nemi su imamu usainin su bin ba lokacin suna rayu a kai musu su kuma su faɗa ra'ayoyinsu mu ga me za mu gamsu to kaga wannan ita ce munazara ma mu yanzu duk muƙabalar da za a yi duk yadda za a yi mutum kawai shi ba zai yarda ba wai kai bayar da mutanensa kawai ya taho kare ƙungiyarsa don haka duk bala'in da za a yi shine nasara sai ya kai ya kawo ta wani da ana yi mun an taɓa yin wani mukabala a nan a wajen rijiyar lemo ɗin nan ta daɗewa shi ma shi kuma wannan tun wajen shi ma a fi wani abu shi wani aka ya jawo hadisi aka ce da ifi ne ya ƙara jawo aka jawo da ifi ne ce to shi ke da za ku gani aka jawo aya ce ita ba da ifiya karama lawo a hadda ibiya ni da ni da abin da na faɗa ba haka kuma cewa da ibi ba ne ba ni ma ita ma da ibiya ce to kaga irin wannan jayayya ba ta da wani amfani a duniya to amma jayayya da munazarar da take da amfani ita ce wanda za a yi ta domin neman gaskiya sannan kuma ba tozarci lokacin da kake tattauna an kaji mutum yana ta wani ƙato wani gajere wani cikikeke wani gashi wani karuwa wani kaza to duk wannan rikin dalili ne lokacin da mutum yake wannan to kakka sa masa baki kakku sa masa suna ya ku shiru saboda dalili ne in ka rasa dalili to sai ka zo zagi da habanci da haji babu wani magana dan ina musu da kai mun yi sabani sai na sai na aibanta ka da garinku ko da kabilarka ko da kamarka ko da addininka ko da wani mummunan abu ya zamanto kenan ba gaskiya nake so ba yanzu so nake kawai in wulakanta ka kaga wannan ba gaskiya bane ba duk wanda kaga yana yin wannan bai dalili ko zai san addini ba haka babu magana in zo ina zagin mutane ina sanya musu suna babu wani dalili amma kaga waɗansu suna yi kuma su daga cikin ahlus sunna saboda siriri tasu su ma har suka biye wannan sun zata ni manhaji ne su ma dan sun ga ana sa musu suna wai su ma suka ci gaba da sawa wani irin lalacewa wannan ne na kana ahlus sunna kai ma ka koma kana sa mutane suna duk abin da za a yi ka a yi ka amma kai join issue ka ba ka ce mu ba karuwar ko ka ce mun menene ko ka ce mun tibiri ko ka ce mun menene duk ba wannan bane ba magana ta hujja da dalili ita ce kawai ita zan faɗa amma personal issue in sa ma suna ko in zage ka ko in aibata ka da addininka ko da garinku ko da ƙabilarka ko da siffarka wannan duk ba hujja ba ce ba in ka ga mutum yana yin wannan to dalili ne ya ƙare kawai shi ne kawai in ya ƙare to sai ka koma kama kama ka sama sakar amma hakika abinda ake so a tabbatar shine jiyoyin shi kaga annabi Ibrahim anan kawai dalili yake faɗa musu dan ya tabbatar mana dalili sai ce wala akhafu ma na bihi ni ba na jin tsoron abin da kuke shirka da shi kaga anan yana tabbatar da cewa abin da suke yi baya cutarwa abin da suke bautata bai da tasiri abin da suke bautata ba abinda da yake yi iya yi don haka ni ba na jin sa illa an ya sha a rabbi shai'a duk abin da kaga ya same ni ubangiji na ya ga dama ba na jin tsoron boka ba ka jin tsoron wani dan duba ko mai sihiri ko wani wanda ake gani yana tsiyatawa ko yana talautawa ko wani waliyi da yake tsiyata ko yana talautawa ya tsiyata ka ko ya talauta ka ba wanda ya sai wannan sai abinda Allah ya so in kaga ka tsiya sai Allah ne ya so yasa annabi ibrahim ya shelar duniya gabaki daya wala akhafu ma tushrikuna bihi to duk wani mai tauhidi mai imani haka yake wannan shela baya jin baya jin tsoron wani boka ko wani mai sihiri baya jin tsoron shi illa an ya sha sha'a rabbi shay'a wannan istisna mun qat'i ai la yadurru wa la yanfa illa Allah azza wa jalla duk wanda kuke bautata ba sa cutarwa ba sa amfanan wa sai Allah subhanahu wa ta'ala wa sai rabbi kullu shay'in ilma yace ilimin ubangiji na ya gane komai ai haɓa bi ilmihi jami'il ashiya afala tatazakkarun shin wannan abin da nake faɗa muku da abin da nake bayyana muku ba zai zama ibra a gare ku ba da izina ku gane abun bautar ku shirme ne ku ƙaurace wa bautarsa domin hujja ta tsaya haka annabawan Allah da suke faɗa mutanensu in an aiko su ba su jin tsoron kaidi ba su jin tsoron sihiri ba sa jin tsoron a su da wani abu tun da sun rike Allah to duk ne tauhidi haka annabi hudu kalu ya hudu ba ta ita na bi bayyanatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu Allah washhaduni anni bari'un mimma tushriku min duni sai ce fakiduni jami'an thumma la duk wani mai kai da duk wani mai masifa da duk wani abin da zai iya na kullum bayi da duk abin da mutum zai iya yi to ku yi mun sun malatun biru kan wanda ya ɗaga mun kafa kan wanda ya saurara mu haka na hudu ya faɗa musu ya faɗa musu inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim yace ba wata dabba ba wani mutum ko aljan ko mai taba kasa face Allah yake rike da makwarkwadansa haka duk abin da kaga ya faru Allah ne shi yasa in kana da imani da Allah da kaɗaita Allah to baka shakin baka jin tsoron wani duk wanda ya ma je ka ka gani ka in gane ba abin da ka iya ka tafi kai duk abin da kake ka tare da bokayenka da yan dubanka ku je ku yi inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ka dogara da ubangiji kaka ji tsoro a ce wani ga mai wai gobe da nisa karya yake domin aida mutane kaidin da suke da sihirin da suke da tsafin da suke da neman ganin da yana fi ai da yawa wasu da yanzu ba mai rayu ma yanzu kana nan kullum ma tsara lafiya kake ka cika koshi ka huta domin Allah madaukakin sarki shine yake yin komai shi yake tabbatar da komai Nabi Ibrahim ne ya ce wala takhafuna annakum asharaktum billahi wa kaifa akhafu ma asharaktu yace to kuma ta yaya ni zan yi tsoron abin da kuke shirka da shi ku ba ku tsoron kuna hada Allah da wani wanda Allah bai saukar da hujja akan wannan ba wato wane ne abu ya kamata ya ji tsoron a cikin mu da ku shin wanda yake kadaita Allah yake bin Allah ya dogara da Allah shi ne ya kamata ya ji tsoro ko wanda ya kama gunki ya kama boka ya kama tsafi ya kama sihiri shi ya kamata a ji tsoro in har mutum bai tsoron Allah da nake bautata shi ɗaya, ni dan zan ji tsoron aljani da bokan da mai sihirin da yake bautatawa to annabi Ibrahim yana so tabbatar mana da cewa duk wanda bai ji tsoron Allah to kaka ji tsoron sa kawai banza ne shi da tsimma da dissa duk ɗaya ne duk wanda zai jin tsoron Allah kaka ji tsoronsa don ba wani dalili mutum bai bin Allah bai jin tsoron Allah kuma kai mai tsoron Allah ka zo kana jin tsoronsa babu wani dalili ai wanda kake jin tsoron faɗa da shi da rigima da shi wanda ya rike Allah amma duk wanda ka san ba Allah a harkarsa to kaka ji tsoron rigima da shi shi da tsimma duk ɗaya ne ba zai ma komai ba shi sa annabi ibrahim yake faɗa mana wannan a ne ta yaya zan tsoron abin da kuke shirka da shi alhali ku ba ku jin tsoron Allah wanda bai jin tsoron Allah ta yaya zaka ji tsoron shi shi sa Allah annabi ibrahim yake fa ayyul fariqain ahqqu bil amn wanne tawaga ce ta fi cancanta da kwanciyar hankali da zaman lafiya a kan ni da ku shi mai bin Allah mai gaskiya mai amana mai kira a ji tsoron Allah shi ya fi kamata ya zama cikin nutsuwa da daidai da kwanciyar hankali ko mai shirka mai tsafi azzalimi mai cutar mutane shi ya fi cancanta ya zama mai kwanciyar hankali in kuntum alamu in kun sani kaga a nan gunke nan wanda yake bautatawa wanda a hannunsa cutarwa take a hannunsa an fatarwa take shi ya fi cancanta ko kuma ya kasance cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da karfin imani ko wanda yake bautatawa abin da baya cutarwa baya amfanarwa yana bautatar shi yana bautar shi ba tare da dalili ba ayyuhuma ahaqqu bil amn min azabillahi yawmil qiyamah wane ne fi cancanta ya zama a duniya cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali a lahira cikin aminci da nutsuwa ga barin azabar Allah shin ba za ku san haka ba wannan kuma magana ce wanda take a bayyane magana ce wanda take a fili magana ce wadda take nuna duk wanda ya riƙe Allah ya yarda gaskiya zai yi ya yarda addini zai yi to kai ya sake ya ji tsoron wani wanda ba Allah ba kai ya ji tsoron ya yarda da wani azzalimi kar ka ji tsoron wani wanda yake ba mai gaskiya ba ne ba naka duk abin da mutum zai yi to zai tabbatar da cewa ubangiji maɗaukacin sarki shi kaɗai ya cancanta a bautatawa lokaci an ce min yayi annabi ibrahim yayi wannan tambayar ba ba da amsa ba da ba su da amsa to gobe insha Allah Allah madaukakin sarki zai ba da amsa tambayar shin da su da aka tambaye su ba su ba da amsa ba to ubangiji madaukakin sarki gobe zai ba mu amsa su waye kuwa suka fi kwanciyar hankali duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah ya agaza mana da agazawarsa Allah ya iya mana da iyawarsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya na'am wannan yake assalamu alaikum Allah ya taimaka a taimaki dakta tambaya ne nike nike shayarwa to sai na kasa azumi bayan sallah rama zan yi ko ciyarwa zan yi wannan tambaya ina gani mun taba amsa ta cewa malamai sun yi safani wadda take shayarwa wadda take shayarwa ta sha azumi rama za ta yi bayan sallah sai dai in ramuwar ya gagara wato ya zamanto cewa kamar yadda fata wasu malamai suka ce kullum za ta shayar kuma za ta tana shayarwa ko tana da ciki tana shayarwa ko tana da ciki to wannan fatawa wasu daga cikin sahabbai suka ce za ta siya wasu kuma suka ce a'a za ta siyar din kuma in ta samu lafiya lokacin da babu ciki babu goyo za ta yi azumi kuma sai ta rama to kaga fatawoyi kenan dalilai da haka wanda dai take cikin halin wannan to za ta iya ciyarwa amma in ta bayan azumi ta samu kanta za ta iya rama azumi to lalle ta rama in kuma ta zaman to haka ta rayu cewa babu wannan to lalle ta yi kokari ta ba sai ta rama ba in ta kasance halayen da take ciki kowane lokaci ciki da goyo ne haka take amma in dai akwai wani tayin wanda za ta iya yin azumi ko da ta ciyar to ta rama saboda ta fita daga cikin sabani Allahu a'lam dan wa yana cewa ai wa mutane nasiha cewa yawancin ana karatu ana jin surutu musamman amsa waya idan mutum zai amsa waya aka kira shi tana yin kar sai sa ta a silent ba sai ya bude ba sai fita waje sai ya amsa ya magana in kana nan kana magana ko sai kana ganin kasa kasa take kana to da yake wajen azami yake arfi ko yana tashi magana tana fita to amma mutum ba tsaya zai kuma sai ya fita wasu sai a kira su a waya sai ta yi ta ringin wasu fita da ka dan danna ba amsa za ka yi ba sai ka sa ta a silent da ka fita kuma sai ka amsa ta wato kakka batta in ta yi ringi ɗaya kakka batta ta yi ta ringi sannan kuma kakka amsa a ciki to wannan zai fi sa ba za ka ja hankalin mutane ba a cikin abin da ake Allah madaukakin sarki ya mana ya taimake mu da taimakonsa Allah ya agaza mana da agazawarsa Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka karya yahudawa da yan kanzagin su da masu goyon bayan su Allah ka karya su Allah kada ka ba su nasara ya zan jira da ikram Allah madaukakin sarki ka taimaki al'ummar musulmi Allah ka kare garurukan mu sanya sai mana magani yan ta'adda da masu sace mutane da masu ɗaukar nauyinsu ya Allah duk wanda yake da iko ya mana maganin wannan masifar da muke ciki bai yi ba Allah ka haɗa shi cikin masifar Allah ka haɗa shi cikin bala'i Allah ka tsirar da mu ya zan jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh